Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan rabi'u thani da shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 190 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sinadarai ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki an haifi faraday a shekara ta 1791 da farko dai ya fara zama a wani shagon sayar da littafai inda daga nan ne ya fara karanta littafai daga baya kuma ya shiga bincike inda ya sami nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba a wannan zamani baki daya faraday ya sami nasarar kirkiro kwan fitar lantarki na farko ya kuma gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday shine dai ya fara mai da iskar chlorine ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 ƙasar iran da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar jamus suka rattaba hannu akan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliya na ƙasar ta iran a birnin vienna na ƙasar austria wannan yarjejeniya da ta bukaci kasar iran da ta kaita shirin nata na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru a yadda kasashen yamma za su ɗage mata takunkumai da suka ɗora mata akan wannan batu an kulle yarjejeniya ta ƙarshe akan wannan batu a cikin watan yuli na shekara ta 2015 kuma daga baya an mai da yarjejeniyar kuduri daga cikin kuduri na majalisar ɗinkin duniya to amma a cikin shekara ta 2018 shugaban kasar amurka donald trump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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da biyar da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga kanin labaran kasar austria ta sanya kungiyar hezbollah ta kasar lebanon a jerin kungiyar da take kallo a matsayin na 'yan ta'adda har yanzu akwai 'yan siyasar da ake tsare da su a sudan duk da yarjejeniyar da aka cimma syria ta sake dakile wani harin isra'ila akan birnin homs tun suka jerin labaran dalla-dalla gwamnatin austria ta sanya gaba ɗayan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a jerin ƙungiyoyin da take wa kallo a matsayin na 'yan ta'adda tun da farko dai matakin ya tsaya ne ga ɓangaren soji na ƙungiyar da ke da ƙarfin faɗa aji a ƙasar ta lebanon babu wani dalili da ƙasar ta bayar na ɗaukar wannan matakin amma a cewar ministar cikin gida ta ƙasar karen andrew ta ce ƙungiyar gwagwarmayar da ke samun goyon bayan iran na ci gaba da zama barazana da kuma goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda amurka da isra'ila dai sun zuma da ayyana kungiyar hezbollah a matsayin ta 'yan ta'adda amma wasu kasashe sun ki sanya bangaren siyasa na kungiyar a cikin jiran 'yan ta'adda saboda fargabar kada hakan ya dagula musu alaka da hukumomin kasar lebanon sanya kungiyar a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na nufin haramta hezbollah a kasar ta austria da ma kuma hana duk wani mahaluki gudanar da harkoki da ita a kasar inda 'yan lebanon da dama ke da zama a sudan har yanzu tsuguna bata kare ba kwanaki uku bayan cimma yarjejeniya tsakanin shugaban mulkin rukun kwarar soji na kasar janar alburhan da kuma shugaban gwamnati abdullah hamduk da aka mayar kan mukaminsa kawo yanzu sha biyu daga cikin ministoci sha bakwai na haɗakar samar da 'yanci da sauyi a ƙasar sun miƙa takardar murabus ɗinsu hannu da hannu ga shugaban gwamnatin abdullah hamduk haka zalika ƙungiyoyi da dama na farar hula sun yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma da sojojin masu juyin mulki duk da cewa bai yaba da yarjejeniyar ɗari bisa ɗari ba abdullah hamduk ya kare matakin da ya ɗauka da cewa zai ba da damar lalabo bakin zaren warware rikicin ƙasar yarjejeniya ce mai kyau wace za a iya aiki da ita kamar yadda ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta cnn kwana uku bayan komawa kan mukaminsa ya ce zai yi aiki kan shirye-shiryen zaben kasar na shekarar 2023 kamar da aka tsara a yarjejeniyar zaman lafiya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran hukumar kula da abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya fao ta buƙaci ƙasashen duniya su zage dantse saboda babbar barazanar da ke akwai ta fuskantar fari a sabon rahoton da ta fitar hukumar ta ce annobar corona canjin yanayi da rikice-rikice sun yi tasiri sosai kan harkar samar da abinci musamman a nahiyar afirka a yankin kudancin afirka sama da mutane miliyan 80 ne za su iya rasa samun abinci mai kyau idan aka fuskanci wani sabon tashin hankali a cewar bawo dole ne kasashen da matsalar ta shafa su gudanar da wani shiri na abinci da suke samarwa a cikin gida da wanda suke shigowa da shi siriya ta sanar da wani harin sama na isra'ila kan birnin homs da ke tsakiyar kasar a cikin daren jiya laraba kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewa wani hari ta sama da isra'ila ta kai ya auna wasu sassan cibiyoyi a tsakiyar kasar inda makaman garkuwa daga kare har-haren sama na kasar suka mai da martani ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta siriya osdh da ke da cibiya a burtaniya ta ce harin ya yi sanadin mutuwar mutum hudu ciki har da fararen hula guda biyu tun da farko dai gidan talabijin ɗin siriyar ya ce mutum biyu sun mutu a yayin harin sai kuma sojoji shida da suka jikkata sai kuma barnar da ba a rasa ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tomarila bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma Mustapha Adam ya shigo ɗauke da shirin nasa mu koma noma. noma noma kuka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo To a yau shirin namu zai yi tsallake ne dangane da alkalin da muka muku a makon da ya wuce akan ayyukan ifad a jamhuriyar niger inda za mu yi wasu labarai da suka shafi harkar noma a Najeriya. a can ɗin kuwa za mu dubi ne akan shirin gwamnatin tarayya na rage farashin kayan abinci da ya tashin goron zabe da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayanan da yi cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu da suke a fagen harkar noma sun dukufa wajen amfani da hanyoyin sadarwa na zamani musamman intanet da fasaharsa domin zamanantar da aikin nasu bayanan dai sun kunshi labaru masu alaka da noma da kiwo da kuma hanyoyin wayar da kan manoma da makiyaya akan yadda za su inganta sana'ar tasu da yawaita abin da suke nomawa ko kiwatawa ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyin da ake da su shine farm crowdy da ake ɗauka a matsayin wato cibiya ta farko wajen amfani da fasahar zamani ta intanet a fagen harkar noma bugu da ƙari wannan cibiyar tana mai shiga tsakani ne domin haɗa manoma. da kuma cibiyoyin da za su rika su basukan kuɗi wanda za su inganta harkarsu ta noma ko kuma ma zuba hannun jari a fagen noman hakanan kuma bayanai masu muhimmanci a kan yadda za su haɓaka noma da kuma kiwon dabbobi to a gwamnatance a zamanin gwamnatin goodluck jonathan an fito da wani tsari na tattara lambobin waya na manoma da kuma baiwa wasu wayoyin a hannu waɗanda ba su mallake su ba kenan manufar haka kuwa shine rika yin wato musayar bayanai tsakanin manoman da kuma waɗanda suke masu tafiyar da harkar noma a ƙasar da kuma baiwa su manoman bayanan da suka fi dacewa a daidai lokacin da suke buƙatar su shiri ne wanda yake da kyau amma kuma bai kai ga haifarwa manoman ɗa mai ido ba saboda dalilai da matsaloli da ake fuskanta a tarayyar najeriya daga ciki dai akwai batun wato cin hanci da rashawa da ya mamaye batun sannan kuma da rashin tuntubar manoman da su ne masu noma na hakika a arewacin ƙasar. da wasu sassa na kudancin najeriya din to yanzu muna najeriya inda gwamnatin tarayya ta ce tana kokarin ganin cewa an rage farashin kayan abinci da ya yi sama sosai ministan aikin gona na najeriya ta muhammad abubakar ne ya bayyana haka a yan wata ziyarar aiki da ya kai wa majalisar noma ta ƙasar najeriya da aka fi sani da suna agricultural council of nigeria arcn a takaice ministan ya kara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin tarayyar kasar ta zuba ido tana ganin yadda farashin kayan abinci yake tashin gwauron zabe ba tare da ta yi wani abu a aikace ba. to a najeriya dai ana samun wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin abinci saboda dalilai da dama daga cikinsu da akwai rashin kyan da manar bana musamman ma dai daga ta, inda wasu sassa na arewacin ƙasar aka samu asarar kayan abinci na amfanin gona tun kafin su iso gida to masu sauraro nan za mu dasa aya saboda lokacin shirin ya zo ƙarshen amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun bafin kuliyayya ta bayan na ba koma noma kenan to yanzu kuma ga kirkidan iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa to a yau shirin namu ya gaci muku nasir abdullahi a cikin wannan waƙa da gabatar mana da fatan masu sa zama domin saurari cikakkiyar waƙar. از همین روزای گم شده یکی از همین روزای بینشون تو همین ثانیه های در بدر تو همین دقیقه های نیمه جون تو میای میای به دادم میرسی تو میای که گریه خوابم نکنه شب خستگی به روزم نرسه صبح آینه جوابم نکنه تو همین شبای بی تو بی میخوای ستاره در به در نشه تو میای آینه آروم بگیره شب عاشقام با گریه سر نشه تو که بودنت امید زندگی تو که دیدنت دلیل بودنه از تو گفتن اسم و رسم عاشقا از تو خوندن همه عشق منه از تو خوندن همه عشق منه دیدنه ما میکنم توی نقل ریز عشق و آینه تو رو گم نکرده پیدا میکنم تو رو گم نکرده پیدا میکنم همین ثانیه های در بدن تو همین دقیقه های نیمه جون تو همین دقیقه های نیمه جون تو همین دقیقه های نیمه جون Nasir Abdullahi a gaishe ka da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar. to ma saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. موتم به بارت حراس بی تو ماندنم ادامه دارم las sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. tun suka shirin labaran dalla-dalla gwamnatin austria ta sanya gaba ɗayan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a jerin ƙungiyoyin da take wa kallo a matsayin na 'yan ta'adda tun da farko dai matakin ya tsaya ne ga ɓangaren soji na ƙungiyar da ke da ƙarfin faɗa a ji a ƙasar ta lebanon babu wani dalili da ƙasar ta bayar na ɗaukar wannan matakin amma a cewar ministar cikin gida ta ƙasar karen andrew ta ce ƙungiyar gwagwarmayar da ke samun goyon bayan iran na ci gaba da zama barazana da kuma goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda amurka da isra'ila dai sun zuma da ayyana ƙungiyar hezbollah a matsayin ta 'yan ta'adda amma wasu kasashe sun ki sanya ɓangaren siyasa na ƙungiyar a cikin jiran 'yan ta'adda saboda fargabar kada hakan ya dagula musu alaƙa da hukumomin ƙasar lebanon sanya ƙungiyar a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na nufin haramta hezbollah a ƙasar ta austria da ma kuma hana duk wani mahaluki gudanar da harkoki da ita a ƙasar inda 'yan labaran da dama ke da zama a sudan har yanzu tsuguna bata kare ba kwanaki uku bayan cimma yarjejeniya tsakanin shugaban mulkin rikon kwarar soji na kasar janar alburhan da kuma shugaban gwamnati abdullah hamduk da aka mayar kan mukaminsa kawo yanzu sha biyu daga cikin ministoci sha bakwai na haɗakar samar da 'yanci da sauyi a ƙasar sun miƙa takardar murabus ɗinsu hannu da hannu ga shugaban gwamnatin abdullah hamduk haka zalika ƙungiyoyi da dama na farar hula sun yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma da sojojin masu juyin mulki duk da cewa bai yaba da yarjejeniyar ɗari bisa ɗari ba abdullah hamduk ya kare matakin da ya ɗauka da cewa zai ba da damar lalabo bakin zaren warware rikicin ƙasar yarjejeniya ce mai kyau wace za a iya aiki da ita kamar yadda ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta cnn kwana uku bayan komawa kan mukaminsa ya ce zai yi aiki kan shirye-shiryen zaben kasar na shekarar 2023 kamar da aka tsara a yarjejeniyar zaman lafiya to ina ga kuma da wani nema mu kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya Thank you.